manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yi mana wasu bayani ko kuma ya sunnace mana akan mutuwa wasu abubuwa na ɗaya dai alamar da za a gane muminin nan wanda yayi jinya ya daɗe zai mutu lokacin da araqul jabin ko irqul jabin ya bayyana a fuskarsa lokacin da kaga bayan tsananin ciwo sai kaga ya sami ɗan sauƙi. gumi ya fara fita a goshinsa to wannan in dai ba a yi sa'a ba alamar mutuwa ke to idan ka ga irin wannan alama ta bayyana me za ka yi wa ɗan uwanka za ka yi masa talqini. za ka yi masa talqinin kalmatu shahada za ka ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah kamar kana karatu ne kamar kana zikiri ba za ka ce masa qul la ilaha illallah muhammadun kace wane ce? to ba za ka ce haka ba kai dai za ka kama la ilaha illallah muhammadun rasulullah a gaban shi har shi ma ya kama ko kuma ya faɗa da zuciyarsa saboda ya mutu a kan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama abu na uku wanda za ka yi masa shine in kai makaranci ne za ka karanta yasin kusa da shi wato za ka karanta masa suratu yasin bayan ka karanta masa suratu yasin ka tabbata ya rabu da duniya za ka rufe idanunsa bayan ka rufe idanun shi abinda za ka yi wato idanu da baki don yawanci idan rai ta fita idanu za su bi rai din lokacin da mala'iku suna tashi da ita din nan sai ka ga idanu sun buɗu haka baki kuma sai buɗu tare da su saboda haka za ka rufe idanu za ka rufe wato bakin shi mamakin sa'an nan kuma a lokacin ne za ka ba da labarin mutuwarsa amma ga salihan jama'arsa kafin ka gaya ma sauran mutane sannan kuma za a fara shirinsa kada a bari ya yi jinkiri irin abin da mutane saboda alfahari a bar mutum a aika ma kasashe daban-daban wurare daban-daban dole ba, wani dalili in dai wurin da kwai musulmi akwai kuma masana yadda za su shirya mamaki, to a yi masa shiri a shirya shi a kai shi gidan shi a tajhizin nan shine abin da za a ce batun wato abin da za a yi masa kamar dai shirye-shirye na sa shi kabari sa'an nan kuma kafin a kai shi ga gidansa akwai abin da za a yi masa shine na bakwai wanka za a yi mishi wanka wannan wanka haƙi ne ga kowane musulmi akan jama'ar musulmi saboda haka ba dole ne a biya wani abu sannan a yi ba amma in an biya ujura aka yi to an saba ma sunna wankan kuma ta zauna saboda wato wasu mutane sun ɗauka ai kana da haƙƙi ka yi ka karɓi wani abun nan abin da ya faru a nan ba za a bayar ba domin shi wankan abun nan mamaci da kamar ba ka shaida gaban eh, kotu ya zama wajibi ne a kanka wajibin shi na fardo kifayatin ga kan jama'a amma kai wanda ka yi ta'ayyana wanda aka gane kai ne za ka yi ɗin nan ya zama fardo ainin a kanka saboda haka dole za ka yi mishi wanka ba tare da ka karɓi wani abu daga gare shi ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kansa aka yi mishi wanka lokacin da aka zo za a yi mishi wanka aka yi jayayya shin za a yi masa wanka a cikin kayan rigansa ko za a tuɓe shi kamar sauran mutane sahabai abin ya gagare su lokaci mai tsawo aka yanke ana tunani sun kasa yin wani abu sai Allah ya rufe su da wani irin bacci duka kowa yana gangadi can sai suka ji murya yana cewa ku wanke manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin rigunansa haka aka yi aka wanke shi a cikin rigunan shi to wanka sunna ce sai dai shahidai shuhada ba a yi musu wanka sai kuma likafani shine abu na takwas wanda za a yi likafanin nan an fi so ya zama fari kamar yadda dai aka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama likafani cikin rubuna guda uku suhuliya suhuliya din nan farare masu tsananin fari eh, tsananin fari ko kuma riguna guda uku farare an kawo su daga garin suhul garin suhul tana kasar yaman wasu kuma sun ce haka haka an yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ah, wato shiri a cikin riguna guda uku to amma ka gani ana samun hula wanda ake sawa mamaci maimakon riguna guda uku riga da riga babba wato riga da wando da kuma wannan mayafi da ake rufe jiki ga baki ɗaya da ita ɗin nan kuma wannan kafani ana ɗauka shi daga dukiyar mamaci wasu sun ce a'a daga sulusin abin da ya bari ne komai kankancin shi gaskiya dai za a ɗauka daga dukiyarsa ba wai sulusi ba domin sai an gama da shirinsa sannan a fidda wato basussuka sannan a ba wato eh, magada haƙƙinsu. Duka wannan yakan zo ne tare da batun wannan mutuwa da muka faɗa. Idan kamar mutum ba shi da abu, to a nan eh, sai a karɓa daga dangin shi, wa'yanda za su ciyar da shi wannan likafani. In babu, ana iya ɗauka daga baitul mali in babu ana ɗauka daga jama'ar musulmi su tara su yi wa wannan wato mutum da wanda ya mutu ɗin nan likafani yin haka ɗin wajibi ne sannan sallah sai a sallaci shi gawar sallan nan shafa'a ce saboda haka kada ka shiga gasa da wasu malamai da suke ɗauka cewa in an tsaya wurin mamaci daraja ne su wuce gaba su yi sallah a'a kada ka ɗauma kanka wannan nauyi inda ya wani ya Allah ya yafe ka daga wannan kaga wani mai gaggawa yana so yayi ka bar ka bashi wuri yi sallar kai dai ka yi mamacin addu'a domin wannan shafa'a ce kai fa da kake wucewa gaba kana ce ni na lamince sallah ta karɓaɓɓiya ce a wurin Allah ga wannan mamaci shin kana iya lamince wannan ba za ka iya kai wannan ba saboda haka dole malamai su daina faɗa da jani in jaka wajen sallar matattu a sa'an nan kuma rakiya rakiya shi ma sunna ce in zaka iya ka raka wannan mamaci garin rakiya za a tafi da jana'iza tafiya madaidaici akwai wasu al'adu in za a tafi da jana'iza sai a yi macin kamar na soja ko kuma a wasu ƙasashe haka suke yi sai ka ji har ma an sa music yana karan karan karan mutane suna tafi akan haka to wannan ko kaɗan bai dace da addinin musulunci ba manzon Allah ya koya mana idan mutum za kai shi kabari a yi gaggawa da shi ba gudu ba ba kuma tafiya na takama ba tafiya dai na al'ada wadda dai gurgudon tafiyar mutum a cikin nutsuwarsa amma kuma ba wai yana takama ya nuna mutane wani abun nan ba wa'annan duka suna daga cikin sunnoni shine abu na goma na goma sha ɗaya tona kabari tona kabari shi ma in dai ba a samu waɗanda za su ko ko da haya za a yi amma an fi so musulmi su su yi kamar yadda kasashen mu nan muna yi alhamdulillah ba ma biyan komai musulmi sun ɗauka nauyin abun to haka sunnan take saboda dafin din abin tona kabari sai kuma binnewa binnewa za a binne mamaci binnewa mai kyau kada a yi wasa da wajen binnewa din nan akwai wata kista ta faru wato mun tafi haji wata shekara da wani shahararren malamin nan Allah ya ji karan shi Sheikh Salim Nur Tunda muka fita yana sha'awar in dai Allah ya karɓi ransa abin ne shi can wato abin nan abin nan a can Madina ko kuma Ahlul Badr duk da yana yana sha'awar haka ni kuma nake masa ka gani mutuwa a Madina yana da kyau ka samu abin ne ka a Madina din yana da kyau amma bari in mun je mu je mu halarci yadda ake binne mutane ka gani sai muka je wata rana wani ya mutu sai muka raka shi baqi'a sai aka tona ɗan rami ƙarami aka kama mutumin nan tuka danne shi kafafun duka ba ba to gashi nan da an nuna masa azabatin a nan duniya aka danne shi karfi da yaji aka rufe shi ramin duka ba za ta ba za ta ishi karamin mutum ba ma balle a ce ta zama kabari da ya gani wannan yace a ah, to Allah ya kai mu lafiya <laughs> to kun gani wato dole binnewa ya zama ya dace da ka'idar sunna fa ba'asa Allahu quraban kaifa yuwari sau'ata akhi ta nan ne aka karbi ashe binnewa sunna ce na ‘yan adam sunna ce na mutuwa tun zamanin sayyidina adam alaihi salam har tashin kiyama idan mutum ya mutu za a binne shi kuma in ka lura dukkan ma al'ummu musulmi da waɗanda ba musulmi ba duka dai binnewa suke yi haka nan kuma bayan wannan shi wanda ya mutu ɗin nan ba za ka ambace shi da mummunan aikinsa ko kuma mummunan wasu kalmomi ba ka bar shi da ubangijinsa kuma lokacin da aka binne shi ɗin nan tun ba ku bar wurin za ku yi masa istighfari kamar yadda shi manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya faɗa istaghfiru li akhikum fa innahu al'ana yus'al haka kuma za ka ziyarce shi domin ziyarar mamaci sunna ce na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wannan ziyara na kaje kai masa addu'a ne na kuma ka wa'azantu ka karɓi wa'azi wato ka wa'azantar da kanka da ganin kabura mutumin nan ko mutanen nan su ma suna nan da a duniya suna jin daɗin suna jin daɗin abin da kake jin daɗin sa suna son su zauna amma kaga yau sai shiru kake ji dukan su gaba ɗaya sun bar duniya wata rana kai ma kana wurin su wannan ya isa wa'azi ga mai imani